jam'iyyar adawa ta apc a najeriya ta fara shirye-shiryen gudanar da babban taronta na ƙasa a birnin eko lagos domin fitar da ɗan takara na mukamin shugaban ƙasa daga cikin mutanen nan biyar da suka nuna sha'awarsu wannan babban taron dai ya zo daidai lokacin da rassan jam'iyyar da ke jihohin najeriya baki ɗaya suka kammala tacewa da fitar da 'yan takarar mukaman gwamna zuwa ƙasa na ita jam'iyyar ta apc don haka maganar taro Legas taro ne da za a zaɓi ɗan takara na shugaban ƙasa kawai kamar yadda malam nasir isa abubakar shugaban jam'iyyar ta apc a jihar katsina yake bayyana mu ya ce lalle an kammala duk shirye-shirye da bin ka'idojin da za su kawo sulhu da maslaha akan wurin zaben nan ba tare da an samu korafi ko cece kuce ba to wannan eh, babban taro da za a yi eh, national convention mu ne na eh, jam'iyyar apc wanda za a zaɓi wanda zai tsaya mana takarar shugaban ƙasa cikin waɗannan mutum hudu ko biyar da suka nuna sha'awar su na tsayawa takara zaɓuɓɓuka na jihohi kama daga gwamna zuwa 'yan majalisun tarayya da na jihohi an riga an kammala jiya don haka yanzu kowa ya ɗauki harama za a tafi eh, lagos inda za a tantance masu zaɓe tsakanin yau zuwa gobe in ya so gobe kuma sai a shiga hidima jefa ƙuri'a ma wanda suka zama na ɗan takara jami'an mu. To kamar wane tsari za a bi ko aka shirya domin tabbatar da cewa matsalar magudi ko yin wani abun da zai kai wani ya yi zargin ba a yi mashi daidai ba bai kasance ba? A yanzu halin da ake ciki, in Allah ya so ya yadda haka za mu yi wannan zaben za a je za a tantance masu tsayawa zaben nan tsakanin yau zuwa gobe sannan kuma kowa za a ba shi dama ya zaɓi wanda yake so kuma tsarin da muka shirya kowace jiha za ta fito za a jera akwatuna ga baki ɗaya kamar akwati ashirin haka don haka ba wai ɗan takara ko ɗan takara da sa bane kamar yadda ake a jam'iyyar PDP saboda a san wace jiha ce ta zaɓi wa ba haka za mu yi ba za a jera akwatuna kamar guda ashirin in jiha guda ta fito sai sun gama zaɓen su gabaki ɗaya kowa ya je jefa sai sun gama sannan wata jiha kuma ta zo su ma kowa ya je jefa an an ƙare sannan a kirga ƙuri'un da aka tara gabaki ɗaya sannan a ware na kowa daban-daban sannan a sake kirgawa a faɗi adadin abin da kowa ya samu a cikinsu sannan wakilansu su tabbatar da cewa haka aka yi sannan a rubuta a takarda kowa ya sa hannu sannan sai a yi shela a ba da sanarwar cewa ga wanda Allah ya bawa. To wani abun sha'awa shine a daidai lokacin da kake maganar cewa ita jam'iyyar PDP ta fitar da akwati wanda kowace jiha an ɗora mata nata wanda zai iya fallasa waye kowace jiha ta zaɓa. Amma maganar amfani da kuɗi matsala ce da kowace jam'iyya kusan ana zargin wannan abu yana faruwa. Shin wannan zai haifar wa demokuraɗiyya ɗa mai ido kuwa a fahimtar ka? Eh to maganar eh, amfani da kuɗi wato umar wannan abun ne wanda za a ce na zargi kuma eh zargin na hakika ne saboda duk wannan siyasa ya san cewa a ko'ina siyasa ba ta yiwuwa sai da kuɗi kuma galibi shi al'amari na Najeriya ka san yadda muke gudanar da al'amuranmu na komi akwai magudi akwai cin hanci da rashawa da sauransu don haka ba zan ce maka ba a ba amfani da kuɗi ba ana yi ana amfani da kuɗi amma abin da zan tabbatar maka shine mafi yawancin masu zaɓe a Najeriya kansu ya waye mutane suna iya karɓar kuɗinka su ci ka, don ya faru a baya mutane kuma suna iya ko baka ba su komai ba idan suna ra'ayinka su kuma zaɓe ka saboda yanzu halin da ƙasar nan take ciki mutane sun riga sun sanya cewa duk wannan ma ya ce wai kuɗi ne kaɗai zai sa a gaba a matsayin abin da zai sa ya jawo ra'ayin mutane to mutanen na sun san cewa hakika ba ɗan kishin ƙasa bane ba kuma mai ne ma ƙasa aiki bane za su iya karɓi kuɗin nasa kuma su ƙi sa Malam Nasir Isa Abubakar kenan shugaban jam'iyyar APC a jihar Katsina a tattauna da ne da shi daga birnin Legas. Umar Faruk Musa Mura Amurka a birnin Legas a Najeriya.